wannan kowa ma ya sani kuma mun je kotu amma daga baya da kanmu muka janye muka kyale ko ba haka ba gaskiya ne to wannan karan ba maganar ma a yi magudi a kadin mu ko a je wani kotu wannan ba za mu yarda ba gaskiya ne ai an ci zabe kawai kun ga dai matsayin da nake da shi na riga na yi ciyaman na karamar hukuma na yi dan majalisa har sau uku kai kariya ma ba ma sau uku ba na sai na yi mataimakin shugaban majalisa gaskiya ne to yanzu abin da nake nema so nake in yi sanata bai kamata a ce na rike wannan mukaman gaba ɗaya kujerar sanata kuma ta gagare ni ba ba zai yi ba ka gani in ma ba a ci ba an ci to abin da nake so da ku so nake yi tukunna in ji tsare-tsaren da zamu yi domin kare wannan zabe gaskiya ni dai abin da na sani na riga na san cewa duk abin da zamu yi zamu ne domin kurin neman nasara gaskiya ne yanzu ina so in sani kai biliya na ji gargarin kai ne wanda nake so maganar atamfofi da maganar sabulai waɗanda za a fito da su a kafa hotuna na a jiki da kuma irin shinkafa ko da rabin kwano ce ko kwano ɗaya ita ma a yi packaging ɗinta sai a liƙa hoto na a jiki an gama ka san shi talaka ko ka ɓata mashi rai ko ma me kai masa in dai ka zo ɗan abin bukata ko yaya ka danka mashi to zai manta da dukkanin laifin ma da kai masa don haka idan muka raba musu wannan atamfofi sabulai menene menene laifukan da muka muka musu a baya ma mantawa za su ko ba haka ba sannan kuma sai magana fastoci ya kai zaka ci gaba da kula da su hotuna da pastors da za a bi manya manya da billboards ka fahimta ko kai zaka je duka kula da wayannan ka fito da bangaren komai da komai ka gabatar wannan shine abin da zaka yi alhaji ji a bangaren ku yake Allah ya taimake ka to yaya ai matasa suna nan suna tsimayin ko ta kwana amma muna buƙatar kayan aiki kayan aiki kamar me wato kamar barandami da gariyo da adda da gatari amma ba nasarar dabba ba <laughs> nasarar mutum sannan kuma akwai wasu bukatu saboda muna da bukatar cewa mu samu kamar ganye kamar kwaya da wasu abubuwa suka fito na zamani masu kusa da hankali saboda haka ina fatan cewa in an kaɗa mana wannan to mu bukatu mu cika domin daga yaro na goye zuwa wanda bai tafiya a kafa walo mace walo namiji kowaye alhaji na san ka har yanzu wato kana akan bakanka alhaji ai siman nan da ka sani na da har yanzu yana nan imanin kiran sa muke yi sa muke har yanzu dai ba karaso ba to to abin da nake so da kai duk abin da kuke bukata za a ba ku shi alhajiji kana ji na wannan karan ko ta yaya fa kujerar sarautar nan sai na kawo ta kafin jana alhajiji zan tattara komai in danka maka duk abin da ya kamata amma abin da nake so wannan karan ba sai an kirga wayan da aka yi kasa ba ba na so a tsaya wani yan wai an kashe mutum kaza a'a duk abin da ya kamata a yi wanda za a yanka a yanka wanda za a sara a sara wanda za a cire a gara a cire duk abin da dai za ku yi kusa me za ku yi mu dai mu kai labari ka fahimce ni to zan danga ma komai eh ka samu eh ka samu mm. to idi yaya ai ranka daɗi eh to ai na sirri ne ko da yake ai nan gida ne ne ai dumu ne ai to zunnu ya ce wancan karin abin da ya sa muka fadi saboda ba a zo wajen shi ba kuma ya tabbatar mini duk abin da ake a kasan indiya shi ma zai iya yi a nan saboda haka ba sai an je waje ba wannan ya ta kwana gidan sauki yanzu ba za a kwanta da hankalinka bari mu dan kammala gaba da in an jima sai kai ka tashi mu tafi ai ba za ka lokaci ba ni ba in kan aikin ka ne eh in akan aikin ka ne to ban da zabi to shikenan kullum ashirin ne shikenan